Yaya ne ake fara soyayyar neman aure a kabilar Kurte? irwe kute tare wato di matkano ba ka Mu a wajen mu kurte tun can da wuri soyayya tsakanin mace da namiji tana faruwa ne kamar haka. Namiji baya ganin macen da zai aura bai ma santa ba. Mahaifin shi shine ke zuwa wajen mahaifin macen ya tambaya ma dan shi aurenta daga nan sai su so mu soyayya. Ita ma uwar a nata bangaren sai ta je ta ga mahaifiyar yarinyar su daidaita in sun amince kuma sai kowa ya shaida ma mutanen shi sannan kuma a shiga batun kawo kuɗi. An basu tashi auren yanzu ba sai a bada jika biyu ko jika ɗaya nan ne ake haɗawa a kawo gidan su yarinyar shi kenan babu wanda zai sake zai wazance wajenta tunda an mata miji bayan wannan sai a kawo sadaki a kiro uwayen diyar su karba su rarraba tsakanin su sannan su watse an san cewa al'adun kurte sun bambanta da sauran amarya yaya ake kaiwarta a gidan mijinta wannan yayi uwayen amarya da na ango dukansu sun shirya tsab a nasu bangaren uwayen ango suna zaman jiran amarya daga nan sai a tada mutum da zai je dokar amaryar da in za a kai amarya ɗakin ta sai a ɓoye ta a lallaba kai ta ɗakin sarakuwarta amma yanzu wannan ya ƙaura komi ya sauya an san cewa da idan 'yan kabilar kurje za su kai wa amarya suna da wata waka da suke yi yaya wakar take <laughs> wallahi gonda doni kigate Haka ne suna da waƙen da suke yi da kuma wasu 'yan habaice-habaice da suke ma amaryar kahin ta je ɗakin sarakuwarta suna cewa in kana mijinki ya zage ki ki kukan ki kyale in wan mijinki ya zage ki ki shahi hawayen ki kyale in sirkinki ne ya bata miki ki kukan ki ki share in ki ce ta bata miki rai ki kukan ki ki share amma idan mijinki ya zage ki ki ɗauko ɗan kullin ki ki dawo gida. amma ya kenan Me yasa yau aka bar duka waɗannan waƙoƙi? zamano ka bar mi. Zamani ya kawo hakan. Yau kahin ma su kai ga aure, sarmayi da budurwa tuni sun san juna. Kuɗin auren ma wani lokaci su suke yanke shi tsakaninsu. Kafin ma su kai ga mahaifan sun gama komai tsakaninsu. Ko ka nemi ka sake musu shawara, musamman ma a ɓangaren macen babu dama. Sai ta ce maka ita ga wanda ta zaɓa domin shi take so. ga Studio